karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar Chadi shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da wannan safiya ga kanin labaran. A Najeriya fadar shugaban ƙasa ta musanta jita-jitar baraka da shatima da ya kai ga hana shi shiga vila. tunisia ta zartar da hukuncin daurin shekaru sha uku zuwa 66 kan wasu jigajigan 'yan adawar kasar amurka da iran sun bayyana fahimtar juna a ganawarsu ta birnin rom kan nukiliyar tehran To yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya musanta jita-jitar da ke cewa an hana shi shiga fadar shugaban kasa ta Vila a wani yanayi da ita kanta fadar ta fitar da sanarwar da ke yin watsi da wannan zargi wasu rahotanni da suka mamaye kafafen sada zumunta a daren juma'ar ta gabata ne suka bayyana cewa jami'an tsaron fadar sun hana shatima shiga bila hasali ma sun tsare shi a gida har zuwa lokacin da shugaba ba zai koma kasar sai dai tuni babban hadimin mataimakin shugaban kasar mr stanley nkocha ya bayyana rahotannin da labaran kanzan kurgi a najeriya mutane akalla biyu ne suka mutu yayin da wasu 23 suka jikkata bayan ruptawar wani gini mai hawa uku a jihar lagos ta kudu masu yammacin kasar rundunar 'yan sandan jihar ta lagos da ke tabbatar da faruwar lamarin ta ce dukkanin waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata ma'aikata ne da ke aikin gini a unguwar baga ta jihar ana ci gaba da zaman ɗarɗar a arewacin jamhuriyar benin sakamakon ta'azarar ayyukan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke tsallakawa ƙasar daga makwabtanta nijar da burkina faso a baya-bayan nan ɗimbin mutane ne ke rasa rayukansu a har harin 'yan ta'adda waɗanda ke farmakar al'ummomin kan iyaka da jami'an tsaro inda ko a juma'ar da ta gabata suka kashe sojin binin takwas rahotanni sun ce a alhamis inda ta gabata 'yan ta'addan sun kai harin shingayen binciken jami'an tsaro har guda biyu inda suka kashe soji takwas suka kuma jikata wasu goma sha biyu. mahukuntan tunisia sun zartar hukuncin zaman kaso ga tarin 'yan adawar da ke tsare da kuma ake zarga da barazana ga tsaron ƙasa inda kusan dukkaninsu suka karbi hukuncin da ya kama daga shekaru 13 zuwa 66 a gidan yari akalla 'yan adawar 40 aka yanke wa hukunci yayin zaman kotun na jiya asabar adadin da ya kunshi jigajigan 'yan siyasa da tsaffin masu rike da madafin iko a ƙasar ta arewacin afirka a karin farko mahukuntan congo sun mayar da martani ga shirin tsohon shugaba joseph kabila na zama a yankin goma bayan dawowa daga hijirar da yi tsawon lokaci dawowar da ke zuwa a daidai lokacin da kasar ke cikin yamutse kuma yankin na goma ke hannun mayakan m23 kabila wanda aka jima ana zargi da mara baya ga intawaye ya ce a yanzu ne zai sanya kasar shi alfahari wajen daidaita halin da ake ciki sai da mahukuntan na kinshasa sun sun ce suna zuba ido don ganin rawar da zai taka gwamnatin uganda na shirin gabatar da wata doka da za ta baiwa kotun soji damar hukunta fararen hular da aka samu da aikata laifuka yunkurin da tuni ya samu kakkausar suka daga masana shari'a har kai ga kotun kolin kasar ta haramta hakan kasashen amurka da iran sun sanar da samun fahimtar juna a zagaye na biyu na tattaunawar da suka yi jiya asabar a birnin rom inda kogonansu ya bayyana a don ganawa ta uku ganawar ta jiya wadda ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya bayyana da mai armashi ya ce akwai fatan faɗaɗuwar lamura a ganawar ɓangarorin biyu nan gaba bayan waɗannan ganawa da wakilcin kusoshin gwamnatocin biyu suka yi bayanai sun ce cikin 'yan kwana kwanaki ƙwararru a ɓangaren nukiliya daga ƙasashen biyu za su gana gabanin gana wata uku da wakilcin ƙasashen na amurka da iran za su yi ranar 26 ga watan da muke a oman. duk da ikirarin da shugaba vladimir putin ya yi na tsagaita wuta a hararen da moscow ke kaiwa ukraine saboda bukukuwan easter shugaba vladimir zelensky ya ce har yanzu fa yankunansu da dama na fuskantar ruwan wuta daga moscow a jiya asabar da shugaba putin ya sanar da wannan tsagaita wuta sai dai zelensky ya ce sanarwar ba komai bace face salon da putin ya saba amfani da shi wajen wasa da hankalin da jama'a da kuma jefa rayuka a hadari akalla mutane casa'in da biyu ne hare-haren isra'ila suka hallaka cikin kwanaki biyu a gaza a wani yunkuri na netanyahu na ganin wato isra'ila ta matsa lamba ga hamas zan ta miƙa wuya ma'aikatar lafiya ta yankin falastini ta ce daga ranar 17 zuwa 19 ga watan da muke mutane 92 isra'ilan ta kashe yayin da ta cika da wasu 219 a gefe guda kuma wasu gwammai yanzu haka ke karkashin baraguzan gine-gine sakamakon rashin kayayyakin aikin da zai ba da damar iya ceto su.